Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar wannan gida mai albarka a naku uh, alaramma wanda ake kira da maji daɗin rawanai. To, insha Allah na kuma sake dawowa a <clears throat> wannan sirri ne na maganin murya. E, na maganin murya da iya magana cikin jama'a. ga waɗanda suke ayyuka na ofis mun zo da wannan sirri ne game da 'yan uwa almajirai wadda suke harkar masaffa ko wadda suke harkar tukuri da kuma kira daga wani babban sha'iri da ya ce to malam ana ta sa abubuwa a bamu ga shi masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba a kawo mana wata tsaraba wadda kusan sama da shekara biyar ko shida muna bibiyar ku har yanzu ba mu ga tsaraba irin tamu ba namu na masu yabo don ba a kiran mai yabo da mawaki eh, ma za ka kira shi da mawakin kar ka kira ira mawaki ka ce na ma'aiki ko na manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ce mishi mawaki kai shiru ka takaita shi ka yi mishi ha'inci to don haka insha Allahu mun zo muku da maganin gyaran murya da daɗin murya da kyawun murya da zaƙin murya da sautin murya da cire fargaba wajen murya da sautin murya yadda za ka ji muryarka tana sauti kamar an sa eko eh, yadda za ka ji kana magana amma muryarka kamar tana da eko <clears throat> to insha Allah ga sha'irai ko malamai masu darasu ko 'yan uwa almajirai ma'abota musaffa ko malami wanda yake yawan harka da jama'a ko yakan yawan tsayawa da mutane ko ɗan kasuwa zaƙin murya yana da matuƙar amfani wani muryar ka zai je yana son ka wajen muryar ka zai ji zai je yana ƙaunar ka wani muryar ka zai ji zai je yana buƙatar ka to alhamdulillahi wannan sirri Ah, mun ba da gudunmuwarsa ga mawaƙa wadda alhamdulillah ɗaiɗai manyan sha'irai wadda ba mu wannan aikin ba wadda suka shahara akan harkar da ta shafi waka mukan yi mu ba su gudunmawa domin Allah ya jawo hankalin waɗanda ma ba ahalin ah, ahalin lahi ba ma'ana wadda ba ma 'yan ɗariƙa ba su dinga sauraron waƙoƙinsu daga ciki alhamdulillah akwai irin su sharif sale jos wadda daga cikin irin waɗannan mutanen wadda Allah ya ɗaukaka muryoyinsu akwai su fada daga cikin irin waɗannan akwai su Malam Rabi Usman Baba da dai sauran mutane wadda ya zama na zakirai ne su kuma nan Allah ya ajiye su wajen hidimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manya-manyan malamai masu darasu wadda insha Allah za ka ga daga nesa akan zo darasu gurin su to shi wannan sirri sirri ne na zakin murya ga 'yan kasuwa ko malamai ko masu matsayi ko 'yan majalisu ko sanatoci ko president ko abin da ya shafi ko abin da ya shafi shugaba akan haikar da ta shafi tsaro wanda wani zaka ga yana bayani yana fargaba wani zaka ga yana bayani muryar ta fita wani zaka ga yana bayani ba a fahimtar abin da yake faɗa wani zaka ga ga kalamai iya kalamai na yabo amma muryar ba daɗi to don haka insha Allah duk da dai duk wanda yake yabo ko murya ta daɗi ko murya ba ta daɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa daɗi to amma ga 'yan siyasa shi wannan sirri mawaka irin 'yan siyasa ina masu yabo da sauran waɗanda harkokinsu ya shafi murya ne ko irin mutane 'yan midiya wadda suke tallata wani mutum ko irin masu magani ko kuma ko kana da kyau to ya kamata ka ƙara da wanka idan kana samun matsala a murya ko dai akwai dai kawai kana so kowa ya ji muryarka dole ya saurare ka saboda za ka samu zaƙin baki ne da kyawun murya kuma duk abin da ka faɗa to insha Allah bi iznillahi ta'ala sai Allah ya tabbatar da abin masu yabo ko mawaƙa wadda ya shafi waƙoƙi to bara mu cire kowa ba domin kowa akwai inda Allah yake ajiye ah, wannan ɗin shi ko mawaka, wadda ya shafi harka na fim ko mawaƙa wadda ya shafi ah, gargajiya ko mawaƙa wadda ya shafi kiɗaci kiɗa kiɗa irin na dambe ko mawaƙa wadda ya shafi yaban wasu dai amma dai mun fi ba da sirrin ga waɗanda ya shafi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda Allah ya kai wannan sirri gare shi to mun bayar gare shi ko a ko suke bayanai akan wajen taro ko ma'abota irin sauka alkur'ani to inda za su yi magana dole ta shiga kunnen kowa kuma dole wanda ke tafe ya tsaya ya saurara ka daina shakka kuma ka daina samun matsala wajen duk abin da za ka faɗa to ga yadda ake sirrin insha Allahu wajen haɗa wannan sirri shi wannan sirri sirri ne dai kamar yadda muka faɗa muku sirri ne na murya ga yadda ake haɗa sirrin insha Allahu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 to insha Allah a dakace mu za mu ci gaba da bayani akan wannan sirri shi wannan sirri dai kar a manta sirri ne na masu na zaƙin murya e sirri ne na zaƙin murya ga wanda ya shafi yana harka na yabo ko wanda yake harka na abin da ya shafi musaffa na alƙur'ani ko wanda yake harka wadda ya shafi taro ko wanda yake harkar da ta shafi siyasa ko abubuwan da suka shafi midiya ko abota waƙe na fim ko wanda yake haka harka da yake so duk inda ya bayani ya zamana ya samu fans haka ba laifi wannan sirri ko harkar da ta shafi kwallo kake yi kake so Allah ya dauka kamar yadda duk lokacin da za a yi hira da kai ko kana harkar gidan rediyo ko kana harkar da ta shafi jarida ko kuma kai Allah ya taimake ka wani jagora ne na al'umma ko da a masallaci ko limami ne kai ko basarake ne kai sarki ya zama duk lokacin da kai murya ko tari kai kowa ka ga ya nutsu yana so ya ji me za ka faɗa kuma Allah ya baka hikima da hazaƙa da zalaƙa wajen bayani Allah ya baka abubuwa wanda zai zama da duk abin da ka faɗa mutane suna fahimtar abin da ka faɗa Eh Allah ya baka balaga cikin magana kaga duk abin da ka faɗa mutane suna ganewa cikin yardar Allah kuma suna sauraron ka to insha Allah wannan sirri yana da kyau ga sarakuna ga irin shugabannin tsaro ga shugabanni na siyasa wanda ya shafi gwamnoni yan majalisu ciyamomi sanatoci da sauran shugabanni dai wadda harkar shi ta safi magana kuma sirri ne da Allah yakan kawo tsari a cikin al'amuran mutum kuma sirri ne ga 'yan kasuwa wadda Allah yakan kawo jama'a ya tara maka ga masu harkar makaranta sirri ne wadda Allah yakan tara masu jama'a matukar tarawa eh ga waɗanda kuma sirri ne wanda ko mace ce ta karsa mijin aure ko miji ya juya mata baya bai jin daɗin kalamanta shi dai sirri ne daɗin kalamai haka in kana yawan kula eh, irin neman aure duk inda ka je a ka da kai wasu lokuta rashin iya magana ko rashin daɗin murya ita mace ɗan kaɗan abu sai ya ja hankalinta ko ko a'a irin mutanenmu da suke ƙasashe wanda suke tare da ubangida ana ma zuba sirrin ainiya abin nan wajen mallakar kowane irin mutum ne a ga yadda ake hada wannan sirri mai albarka da farko ranar lahadi za ka je ka sassako bishiyar tsamiya za ka sassaƙi gabas za ka sassaƙi yamma za ka sassaƙi kudu za ka sassaƙi arewa to sai ka ciro 'ya'yan ganyen ganyenta shi ma gabas da yamma da kudu da arewa to amma da bismillah za ka fara to sai ka yi sai ka yi gaba ka samu wata bishiyar tsamiyar ita ma haka za ka yi to haka za ka yi ta yi dai har ka samu bishiya bakwai na tsamiya kuma kowace bishiya ka je abin da za ka yi kenan to bayan ka gama wannan ka sassaƙo wannan sassaƙe na bishiya guda bakwai kowace gabar yamma kuda arewa sassaƙe gabar yamma kuda arewa a cire ganye to sai ka zo ka dake ganyen daban sassaƙen daban Allah muna yi yadda za a gane kowanne za ka zuba sukari mai 'ya'ya guda bakwai a cikinsa sukari mai 'ya'ya guda bakwai idan ka dake kowanne ka shanya sai ya bushe to sai ka haɗe su ka dake ka tankaɗe eh, sai ka haɗe su ka dake ka tankaɗe su zama gari eh, su zama gari to maganinka ya gama haɗuwa to in ka ya gama haduwa? to daga nan insha Allahu lokacin da ka dake kowanne bakwai bakwai da wannan ɗinsu bayan ka haɗa ka daka ɗin nan to insha Allahu idan jama'a da kasuwa ake nema za a karanta suratu Yusufa a yi mata hudu ba da izaja'a to bayan ka gama wannan za zo ka haɗe waɗannan gari guri guda idan ka haɗe su guri guda to magani ya gama haɗuwa to kullum sai ka rinka zuba garin maganin a bakinka ko a bakinki kana shanyewa safe da daddare kullum to in dai matsalar murya ce ko abin da ya shafi kyawun murya to insha Allah duk wanda ka bawa dole insha Allah sai ya maka godiya ko mawaki ko mai yabo ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko maka ko ɗan siyasa ko lakcara eh, ko lakcara ko wani shugaba da ya shafi siyasa ko wani mutum da yake harkar taro ko malami mai darasu to insha Allah wannan sahihin maganin gyaran murya ne ko wanda yake neman aure to insha Allahu in dai ya amfani da wannan sirrin zai ga dubban jama'a zai ga dubban ɗaukaka zai ga dubban farin jini insha Allahu inda duk ya shiga zai zama mahabubin abin so a gurin mutane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 wanda yake harkar kwallo ko ma dai menene insha Allah Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu